a Ayu wanda tsohon shugaban majalisar dattawa ne kuma minista a wajen ma'aikatu hudu ya zama dan takara ne bayan janye masa da wasu manyan jam'iyyar irin su David Mark, Ibrahim Idris da Jerry Gana suka yi. PDP dai wacce ta fitar da akasarin mukaman bisa amincewar shiyoyi na son amfani da nasarar babban taron don shirin babban zaben 2023. If the PDP says I should step down after the presidential candidate emerges and happens to be in the north A zanta wasa da gidan talabijin na Arise, Ayo ya ce har da ya fara aiki a matsayin shugaban PDP, to a shirye yake ɗauko wani mataki na sadaukarwa ko sauka ne daga mukamin in aka ce don PDP na son mika tikitin takarar shugaban ƙasa ga arewa ne. a ruwaito dan kwamitin babban taron gwamnan adamawa ahmadu umaru fintiri ya ce kujeru uku kaɗai ake da masu hamayya kuma na kokarin shawo kansu don samun matsaya Mukaman sun hada da na mataimakin shugaban jam'iyyar na kudu, ma'aji na ƙasa da kuma shugaban matasa. Fintiri ya kara da cewa ko da an zaɓi sabbin shugabannin ba za su fara aiki ba sai waɗanda ke jagorantar jam'iyyar na yanzu sun kammala wa'adinsu a ranar tara ga watan Disamba. Tsohon shugaban jam'iyyar Bello Halliru ya ce yana da ƙwarin gwiwa da yardar Allah taron zai share wa PDP hanyar dawowa mulki. muna da hanyoyinmu da muke sasantawa tsakanin junanmu waɗannan hanyoyin su ne muka yi amfani da su muka yi maganin duk wasu abubuwa da suka kawo jam'iyya cikas yanzu insha Allah ina tabbatar maka PDP ta natsu duk shugabanninmu kansu ya haɗi abinda kawai muke jira lokacin zaɓe ya yi in Allah ya nufa za mu kawo gwamnati kuma mutanen Najeriya za su ga canji Shi kuma shugaban PDP a guru Salisu Hadisu da ke cikin wakilan zaben ya nuna murnar samun mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa daga Yobe. An samu konsensus tsakanin Hajiya Inna da ambasada ta janye masa matsayin wannan kujera da yake nema ta mataimakin shugaban jama'iyya na Arewa gaba ɗaya. Ba karamin namijin kwazo ta yi akan yin haƙuri da ta yi ta janye wa ambasada Umar Iliya da Salisu Hadisu shin kun yi magana da in ciro mani ko kuma kawai labari kuka ji cewa ta janye ta bar wa ambasada da mago. Duk gaba su ba wanda muka yi magana da shi a media muka ganin cewar sun zauna ta janye masa. PDP wacce ta yi shekaru goma sha shida a madafun iko na caccaka da APC da cewa ta ba ta wuri don kwarewar shugabanci na PDP kwarewar adawa na APC. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.